yau da gobe daga muryar amurka a washington dc sallama da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen juma'a takwas ga watan mayu kuma shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka akan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com daga nan birnin Washington DC. Masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kamar yadda kuka sani dai, al'adu na cikin batutuwan da muke tattaunawa a kai kowace ranar Juma'a a cikin wannan shiri namu na yau da gobe. Saboda haka yau mu da ku masu sauraronmu za mu tattauna akan mahimmancin tatsuniya a al'adar Hausa. Ana nan ana nan. Yaushe za ki ƙara samana? Salamu alaikum, salamu alaikum, Anti Fati, mun zo ki mana tatsuniya. Tatsuniya? Eh, to ku zazzauna. <laughs> To wai shin ma meye tatsuniya? Wacce hikima ce ke cikin tatsuniya? Shin ko za a iya horhoɗo da martabar tatsuniya kamar yadda ake yi a da kahin zuwan fasahar zamanin da ta haifar da su rediyo da talbijin da dai makamantansu? Nan gaba kaɗan za mu buɗe layin waya ku kira mu kai tsaye mu tattauna mu ga ko mu da ku za mu iya amsa waɗannan tambayoyi. Amma kafin nan Murtala na tafa da filin wasanni. kuma a yau din murtala ya mai da hankali ne wajen jiyo ra'ayoyin matasa kan maganar sayan kungiyar wasan kwallon kafar arsenal ta kasar ingila da hamsashin attajirin arewacin najeriya aliko dangote ya yi ni ba yanzu ina ganin ni ban ga wata hikima na dangote ya je sai arsenal ba in so ne ni na sai zai sai kano pilas na ganin hikima ta ko ya sai ayimba ko ya sai rangers <laughs> jamila mai kika ce hamsashin <laughs> hamshaki hamshaki ai yau ka ina jiran wannan <laughs> ina son tatsuniya gaskiya <laughs> to za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe har ma da hilin karin magana daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc karin magana Abin da ya ci ungulu baya barin shaho. Yawwa, to shi wannan karin magana dai wanda yake cewa abin da ya ci ungulu ba zai bar shaho ba ko kuma baya barin shaho. To kusan na iya cewa suna da kamanceceniya da karin magana da yake cewa abin da ya ci kare ba zai bar ɗan shirwa ba. Wato kamar da yadda aka saba, muhimman kalmomin da suke cikin wannan karin magana sun haɗa da ungulu Wanda ungulu a wata bakar tsuntsuwa ce babba kuma dangin mikiya tana cin kazanta. An dai gane kazantar ba sai <laughs> bayyana ba kuma tana cin mushe. To sannan kuma shaho shi kuma shaho wato wani tsuntsu ne dangin shirwa mai tsinin farce kuma mai fauce abin farautarsa. To idan Bahaushe ya faɗi ya kawo irin wannan karin magana, yana so ya nuna cewa wato abin da yake sama ko kuma abin da yake babba matsawar aka gama da shi ko aka cinye shi ko aka kau da shi to dan karami kuma ba za a sha wuya wajen kau da shi ba tunda yanzu misali idan muka yi maganar ungulu ai mun san ba sa'ar wato abin eh, in muka yi maganar ungulu ba a maganar shahu wato ungulu ai ana cewa duk abin da yake cikin shahu to ba bakon ungulu bane wato misali duk abin da yake cikin shahu to ungulu ta san shi saboda yanda take cinye shahon yau da gobe ta san duk abin da yake ciki to sai yau aka ce yau ga wani babba da aka zo sai wani abu ya zo sai ya tafi da wannan babban ai kaga karami kuma shi kuma me zai ce wato shi wa yake ta karami misali ba za a sha wuya wajen kau da karami ba yayin da aka kau da babba wannan yana daidai da wani karin magana da hausa suke cewa abin da ya ci doma ba zai bar awai ba to ita doma da awai wasu wato garuruwa ne a karamar a wannan a jihar nasarawa yanzu to sai zama na doma ɗin ta fi awai ɗin girma da bunƙasa da komai haka to sai zama na ranar sai yaƙi ya zo sai aka afkawa doma ɗin to da aka yi ta fafatawa da mutanen doma to sai suka ga nema ake cinye doma da wannan yaƙi ɗin to su sai yan awai suke cewa yan doma to ai kuma mu doma da abin da ya cinye ku ai mu kuma ba zai bar mu ba manufa ku kuna sama da mu to duk abin da ya cinye ku mu ba zai kyale mu ba to saboda koyaushe bahaushe in ya kawo irin wannan karin magana yana nufin abin da ya ci abin da yake babba to kuma ai ba za a yi ba zai sha wuya wajen cinye karami ba insha Allah karin magana Wanda ya aiko mana wannan karin magana shine Adamu Aliyu Ungulde daga ƙaramar hukumar Dambuwa a jihar Borno. Abdullahi Garba Imam kenan malamin Hausa a makarantar koyon shari'ar Musulunci ta Aminu Kano da wato da ke Kano da fassarar karin magana. Jamila na san dan me da gangan kika ce hamsashi. Ina jira ne na ji wai wani bayani Murtala ya zo da shi ne game da Arsenal. Kawai dan mutum ya ce zai sayi kungiyar wasan kwallon kafa ku. gaskiya gaskiya mu dai ba da sake. to Jamila idan idan idan ma kin shirya baiwa murtala faruk sanyin na amsa tsokanaki da yi a cikin wannan shiri da yayi mana akan dai wannan batu na sayan wannan kungiyar kwallon kafa a sanar da aliko dangote yayi kai. tun a shekara ta 2010 ne shahararren attajirin nan aliko dangote ya yi yunkurin sayan kulob din na arsenal na ingila inda daga bisani kuma ya yi fatali da shirin to sai dai dangote wanda yana daga cikin masoyan kulob din na arsenal ya sake zafafa kudirin nasa na mallakar kulob din a zantawarsa da wata kafar yada labarai a wannan makon domin haɓaka kasuwancinsa da kuma a cewarsa kulob din na buƙatar sabuwar alƙibla to amma kuma yunkurin na dangote ya sami kakkausan suka daga mafi yawan 'yan najeriya kama daga matasa har ma da su musamman masoyan arsenal din da kuma masu sharhi akan al'amura bello abubakar malami ne a kwalejin ilimi ta shehu shagari da ke sokoto kuma ɗaya daga cikin 'yan gani kashenin arsenal to ni gaskiya ra'ayina game da shi dangote a ce sai arsenal ni ba na abin farin ciki ba ne a su yake taimaka masa ne a ya dawo gida mana in ma biyu za ku yana sai club te ya sai Kano Pilas mana ai Kano Pilas Kano sai game ka ka sponsor inta to in ya dauki ma Kano sai game ita yanzu ya fara sponsor ɗinta ai zai kawo ci gaba a cikin Najeriya kawo likin Najeriya ta ƙara ƙarfi dan za a samu kuɗi a cikin ta saboda ba abu ne wanda ke kawo munan Afirka ya kawo ci gaba bale a ce ma o'o ba Najeriya shi in Najeriya ne in ka duba 80% ko 90% ma na clubs ɗin a cikin premier league in nigeria ai duk gwamnati ke dauke da su domin sa masu kudin nigeria ba su da su dauki clubs din kamar da tura ke dama abin da league in nigeria ke so ba kun yi bane sponsorship ne to in irin su dangote za shigo a cikin taimaka ma Najeriya ai bi to akwai wata magana da shi dangote din yayi ganin cewa shi yana goyon bayan ita kungiyar ta Arsenal ya bayyana irin kuma bayar da Arsenal din take fuskanta baka ganin watakila kamar ya shigo ne watakila ko don ya taimaka a samar da maslaha ko kuma ci gaba ga club din na Arsenal? To ni ina cikin masu gaban Arsenal amma ni ci bayan da aka ce Arsenal ta yi ni ban gan shi ba. Dalilin ko ne duk lokacin da aka ce Arsenal barci kofi barci mai ba shin tana cikin Hope na League din alkwashin za ga ko a champions league bai taɓa ta ba for the last 10 years ni da na sani ban taɓa ganin arsenal ta fita a ciki ba wani bai cin kofi ba ya sai kana da zara ta yan wasa ɗaya ka cin kofi ba akwai wasu abubuwa da ke faruwa malam faruk babarin ba ku wani misali duk kwanakin ma da asan aganin ta ba ba cin kofi ba ba su yanzu zazzara ta yan wasa haka kana tuna cewa sun gina sabon stadium kuma lon ne suka doka kuma har yanzu sun biya ba tare da sun je relegation ba kuma ba tare da sun kare martaba su ta zama irin a champions league ko a tofu a ingila ko wani uwa ai asan wani gano cewa is a good manager eh na yadda a duk kudin gwamnati sun zo shi taimaka kama asan ne shin asan ya shi ta kama ko najeriya ni ra'ayi ne na ka faɗa ni har yanzu ina ganin ni ban ga wata hikima na dangote ya je sai arsenal ba yanzu kai ga kaɗan najeriya ne sannan kuma kai masoyin arsenal ne baka ganin ci gaba ne gare ka idan aka ce dan kasar ka ya je ya sayi wannan club din ci gaba to ina zuwa ku kasar da tafi mu najeriya ai in ci gaba ne kasar ta fara ci gaba kannan duk wani ya ci gaba amma ƙasar kana nema in so ne ni na hasan zai sai Kano filas na ganin hikima ta ko ya sai Ayimba ko ya sai Rangers a duk team ɗin gwamnati na sai ya zo shi tallafa ƙwallon Najeriya ita ma ta ɗaukaka a sam kuɗi a cikin tana yawa so da su to yanzu ka duba South Africa ya shi ta fara ƙwallo amma ka duba 'yan Najeriya ke zuwa suna ba ƙwallo 'yan ƙasa sun taimaka to mu ma ya zo ya taimaka shi investing a cikin dubban matasa a najeriya dai suna da ra'ayi daidai da irin wannan domin ko a mafi akasarin ɗimbin matasan da suka yi sharhi a kan lamarin a shafinmu na facebook ba sa goyon bayan wannan yunkurin na aliko dangote duk da yake da akwai kalilan da suka yi na'am da haka bari ku ji kaɗan daga cikinsu muhammad hassan murtala furka tambaya ya yi ga dangote shin me ya amfanin yin haka shin me yasa turawa ba sa sayan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na nahiyar afirka usman shitu mahutako cewa ya haba dangote maimakon ka giggina kamfanoni da ƙarin masana'antu a ƙasashenmu na afirka domin samar da aiki ga matasanmu da ke zaune ba aikin yi shine za ka narkar da kuɗin ka wajen sayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa kuma ba ma a nahiyar afirka ba a turai nazir abubakar tambuwal ko bayyana nasa ra'ayin yayi da cewa ai duk cikin kasuwanci ne allah ya ba da sa'a sai abdulkarim isa rijiyar lemo wanda ya ce kowa da kiwon da ya karɓe shi wai makwabcin mai akuya ya sai kura to amma a gani na bai dace ba kamata ya yi ya zo ya saka kudaden a gida najeriya don al'ummar ƙasa su amfana abubakar sadiq kuma ko cewa ya ni kan bana goyon bayan aliko dangote ya sayi arsenal ganin yadda sha'anin kwallon kafa ya shiga mawuyacin hali a afirka sakamakon rashin saka hannun jari gara ma ya dawo gida ya saka hannun jari don ci gaban nahiyar mu ta afirka sai ahmad indiya gashuwa wanda ya ce a'a kare da kudinsa sai ya sha lahaula kuma kuturu da kudinsa alkaki sai na kasan kwano don haka muna murna da haka Allah ya ba da sa'a shi ko jibril inuwa kwankwaso cewa ya kai co ina ma a ce kamfanonin da suka gaza a kano ne aliko dangote zai saya ya farfado da su a gani na yin haka zai amfani ɗimbin matasa wajen samun aikin yi to malamai kun ji ra'ayoyin 'yan najeriya akan wannan yunkuri na dangote na sayan kulob ɗin arsenal to amma ni kam da har zan taya jamila fage murna akan abin nan da hausawa ke cewa tuwo na na domin ko gashi ita 'yar arsenal ce kuma kulob ɗin zai zama mallakin ɗan garinsu kai ni har ma na ganta a kujerar babbar jami'ar watsa labarai ta arsenal ɗin to ashe da sake haka duniya kamar kwallo ce kowa ya tara a shura mai wancan ya zo a shura mai wancan ya zo a shura mai wancan bai kai ga fasin ba to sai je ya shura mai don allah adda mulkinta da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Jamila, na'am, kin ji abin da Murtala ya ce? Na ji abin da ya faɗa. To me amsa? Gaskiya da sake kan. Amma dai amma dai ni ma da na ji daɗin labari a kan Arsenal ai kan faduwa ta zo daidai da zama. Yanzu ne tsaya ga kira daga Abuja ga kira mun samu <laughs> daga Abuja. Salamu alaikum. Idan gote sai Arsenal. Yawa <laughs> alaikum eh, salam. Wake magana. Alo. Eh, muna jin Alo, alo eh. kuna ji na. Muna jinka Muna jinka yau eh, eh, da dangote sai an sanar ai da zai bude mana tsohon mu sana'atun mu eh, eh amma eh hakuri eh hakuri ba da ra'ayinka an tsaya ba akan wannan batu muke magana ba me sunan ka malam me sunan ka jamila kake canza mana me sunan ka me sunan ka halilu halilu yawwa mala yawwa mala halilu muna yawwa mala halilu muna tattaunawa ne daga bidda naija ko <laughs> Eh. gaskiya malam halilu ni ma ra'ayin ka na yanzu da ba yanzu ba magana gwata kuma ni fa ya arsenal din ce jamila amma dai gaskiya ni ma dai ina ganin gwanda ya je kano ko ma da kano pilas na dan saka kudin a nan Mala Halilu. Amma saboda Allah a ce gwata ya kwashe kudi mai ya kai <laughs> Yanzu Mala Halilu, malam Halilu yanzu Mala Halilu muna eh, magana ne akan tatsuniya, tatsuniya. Ka san tatsuniya? Ka san tatsuniya? <laughs> <laughs> ka san tatsuniya yawwa to yawwa to idan ka duba da can a tsaye <laughs> ba mala halilu tsaya ka ji da can da muna yara can kahin zuwan su talbijin ne su waɗannan ababen na'urorin zamani ana zaunar da mu a ta mana tatsuniya amma yanzu wannan abun babu shi kana gani akwai ta hanyar da za a iya bi a farfado da wannan eh, tatsuniya da da ake yi ko ni nan gwanin tatsuniya ne halima To. Ko ni na gwanin tatsuniya ne, don ma ina neman ku ban samun ku ne yau da kullum, yau ne kawai na same ku. Eh yau wato shi ne muke so mu ji ina ra'ayinka akan yadda yanzu tatsuniya ta ɓata sam akwai yaran ma da in ka ce musu tatsuniya ba su sani ba. a gaskiya abin da ya kamata a maido da shirin tatsuniya saboda lokacin da ina zauna in yi tatsuniya a gidanmu ba cika yake da yara mm. saboda suna jin daɗi in zauna in musu tatsuniya. Eh. Yawwa, to mun gode kwarai Malam Halilu muna godiya sosai. Nan an za mu yi magana Arsenal za mu nemo ka mun gode sosai. Yawwa, to ga kira daga jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum. Wa Niger ne ba daga ah, to ka san da Niger eh, da Nijar. Niger da Nijar. <laughs> To yawwa, to wa ke magana daga Niger. Gimba ne daga Niger. Gimba. Eh, daga Naija ba. To, Malam Gimba, me za ka ce mana akan tatsuniya? Da hannun harko ma washe me tatsuniya ne? eh to tatsuniya dai abu ne dai shafi a dauke shi dai kamar shaki faɗi kawai abinda mutum ya tunani kawai faɗa. Eh amma amma idan muka duba ai zai iya kuma zama labari ne na hikima da kuma koyarwa wanda ake ba yara. Insha Allah haka yake. Yawwa. Eh. Mm, muna ji, amma rediyon ka na kunna Malam Gimba. Eh, to na riga na ɗauke shi. Mhm, Yawwa, to tambayar mu dai so muke mu ji yaya za a yi a horhoɗo da tatsuniya kamar yadda ake yi a da can. Saboda yanzu haka kamar yadda ɗazu nake muke haɗi da Malam Halilu akwai yaran da an kace musu gatan gatan ku sai ma su ruga da gudu ba su san me ba. Sai su ruga da gudu ba saboda ai abin da ya saba ba ba shi muhimmanci kamar da ba. Da mm. a gida maimakon yara su fita yawo. ko su tafi yawon banza sai dattijo ko ne ko ta tsohuwa sai ta zauna ta tara yara da wannan hikima sai ga yara kuma sun fahimci wani abu. Mm-hmm. To kana gan cewa ya taimaka mana wajen tarbiyyar da yaran mu kenan. Iya sosai yana taimaka saboda yara ba su zuwa yawon ban saka janke zo mu je gidan wani a je a yi tatsuniya ko mu je wurin wani za a je a ji tatsuniya. Mm. Kuma yau. Hakanan kuma a makarantu ma sai ga ana yi. Kana ganin da akwai da za a iya dawo da shi ko ta talabijin ce a fara nunawa? Yawwa, to an yi haka yana da kyau. Mm. Yawwa, to mun gode kwarai Malam Gimba, mun gode sosai da wannan gudunmawa taka. Yanzu za mu je Taraba? Hello, wake magana daga Taraba. Taraba Umar Faruk Ismaila ne a garin mai samari da ke karamar hukumar Sardauna. To, Malam Umar Faruk ina wuni. Lafiya ganin Hajiya Halima. Sannu sannu yaya Taraba? Kai Taraba alhamdulillah muna nan cikin sanyi. yau tsaunin Mambila ne muke. Ta sosai sosai. Sanyi sosai? Eh. Hmm. Ah sosai. wato to me za ka ce mana game da tatsuniya? Eh, to a batun tatsuniya ina ganin tatsuniya yanzu dai ta kusa zama tarihi domin idan yaran nan wa'anda ba su fi shekara ashirin ba watakila ba wanda ya san muhimmancin tatsuniya ma. Mm. Amma ta wace hanya yawa? Mhm. Ina gani abun da hanyar da za a bi dai a farfaro da ita sai dai a dinga sawa a talabijin tunda yanzu sun yawaita da kamar gidan rediyo haka. In ba haka ba kan da tatsuniyar ta samu abun nan domin ta zama kamar tarihi mai yanzu su mm. idan kina gaya musu akan shewa da ana tatsuniya ma suna gani kamar wasa kawai ko kuma zamanin da da da da sosai sosai yauwa mun gode kwarai malam eh. umar faruk muna godiya sosai yanzu za mu koma jihar naija salamu alaikum wake magana daga naija wa alaikum salam ina magana ina magana da nawali shago daga state malam lawali shago shago shago dai kamar ɗan damba ko shago lawali eh, eh, shago dai shago ga ainihin ne wanda ake ana ce min lawali shago eh sosai kenan ka iya dambe a <laughs> ah, ban yi amma ina so ne in yi magana a kan gaskiya tatsuniya za ta yi wahalar dawowa yanzu saboda me da muke ciki to saboda me malam lawali eh, saboda rayuwar jama'a yanzu gaba ɗaya ta yi ga abubuwa na zamuna ba irin wa'in da ake tunani ba amma zai yi wahala yanzu a dawo da tatsuniya shiri shiri duk wadda hikima da basirar da ke ciki da irin abubuwan da ake da koyarwar da ke ciki a mutanen ne wasu ba za su ba da kai karfin eh, hankali wajen ba mm. mm. To muna godiya kwarai Malam Lawali mun gode sosai da wannan gudunmawa ta yanzu mu jihar Plateau wake magana. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana. Halima kina magana da Alhaji Kabiru Highlanders daga yan awaki To Alhaji Kabiru Highlanders daga yan awa Jos muna sauraron ka me zaka ce mana akan tatuniya. bayan Arsenal da ina gaishe <laughs> Ina amsa ina jin ai. Ai, ai, ai, gani kashe ni Arsenal ce, amma da yanzu tatsuniya, tatsuniya. <laughs> Tatsuniya, muna jin ka Alhaji Kabiru. Wato, ina gani a yanzu da wuya ne a ce an komo kamar da wajen wai a saurari tatsuniya. To, saboda me? In kika duba yanzu ba magana yara aka yi ba? Eh. To za ki ga yara yawanci yanzu wani kamar maza haka. Mm. sun fi gwammacewa su je su yi wasan kwallo su kuma mata sun fi gwammacewa su je su saka fim haka suna kallo hmm. to baka ganin cewa idan baka ganin cewa idan fina-finai yanzu sun fara saka kamar yadda za su nuna amfani da tatsuniya wajen tarbiyyar da yara ko kuma a da shi kamar yadda ake wasan kwaikwayo wannan ba zai iya taimakawa ba eh inda za su yi haka din gaskiya zai taimaka amma gaskiya magana ta gaskiya yanzu gaskiya ba za a taɓa son wani tatsuniya ba a maganan gaskiya da ne aka fi sauraron tatsuniya amma a yanzu ko ni nan na samu shekara kamar kusan talatin da wani abu amma yanzu an ce a yi tatsuniya gaskiya ni ba zan zauna a wajen ba ma <laughs> to mun gaskiya eh, eh, ne gaskiya ne to mun gode kwarai Alhaji Kabiru muna godiya sosai yau yanzu za mu je jihar Taraba wake magana hello a sunana Abubakar Tukura daga Taraba to mala Abubakar muna jinka. to mala Halima barka da yamma barka dai sannu sannu na ce zan yi magana kan dangote ko na da shi na cewa ka dan tofa muna jin ka menene game da wannan a muna muna me kake me son ka ce ai ba komai taimaka musu ne gaskiya to ai mu ma yan Arsenal din abin da muke faɗa kenan gaskiyar ka Yawwa, to yanzu tun da kayi magana a kan dangote kuma sai ka komo kan tatsuniya kuma mu ji ra'ayinka a kai. A tatsuniya yana da kyau. tunda ni ma yanzu a takaice dan na ga kowa inda nake koya musu. Yawwa. Yawwa kenan ka malamin makaranta ne kuma Hausa nake koyawa. Mm. yawa kama sosai sosai kuma idan muka duba da kamar yadda matasa ke shaye-shaye abubuwan a sha dai a yanzu a da can matasa da yawa ba sa yin irin wannan sanadiyar tatsuniya za ka ga da daddare maimakon a bar yara su je yawon banza sai a tattara su tattara a wuri guda a ta musu tatsuniya kwarai ko musamman ma tsofaffi idan suka tara mu nan ba mm-hmm. kin sukan dauke mana cewa har lokacin bacci ne Sosai. Yawa to a ganin ka ta wata hanya za a iya bi a horhodo da da da, da martabar tatsuniya. Eh gaskiya wannan sai daga manya. saboda mu yara yanzu gaskiya idan kace za ka tara mutane ka gaya musu wani zai tafi ganin kwallo wani zai tafi ganin fim da sauransu yanzu haka amma ai akwai littattafai tunda yanzu kowa iya karatu akwai littattafai na tatsuniya da hausa kamar iyaye uwa ko uba za su iya saye su rika karanta wa 'ya'yansu to malama alima yanzu idan kika zo karkara kika ce wani yazo ya karanta hausa ko ya karatun hausa ba yaki da jahil ba komai ba gaskiya ko matsala amma ni tunani na a matsayin ka na malami idan aka yi amfani da waina littattafan aka yi su irin yadda ake yin wannan na turawa dinnan littattafan karatun yara na littattafan yara idan aka canza shi amfani da tatsuniya baka ganin haka zai taimaka eh, gaskiya in ya har za a yi hakan nan kuma gwamnatoci ma da su sa hankali a kan abin san abin yana faruwa saboda takardu da yawa ana mitin nasu yanzu mm. musamman idan kika je labiri ba za ki samu waɗanda suka wuce da da ba kai samu wasu magana ga da mm, Yawwa to muna godiya sosai mun gode da wannan yanzu za mu je tara ah, za mu je jihar Gombe Gombe Gombe salamu alaikum wake magana ah, Amu alaikum salam. Mutari mai shayi ne daga nan Bajo ga ɗan Nijar. To mutari mai shayi kana lahiya? Lafiya kalau. Yawwa to me za ka ce mana akan tatsuniya? Tatsuniya kan ai muna da tatsuniya sosai dan ni ma masaurarin tatsuniya ne. Yanzu haka ina kake sauraron ta yanzu haka akwai inda kake zuwa ka samu ka ji tatsuniya? a yanzu kan ba inda nake zuwa in ji amma da kan a gida yana mana sosai eh yawa wato kana ganin akwai wata hanyar da za a iya bi a horhodo da wannan abin da aka yi zaman yi mana muna yara eh ina ganin za a iya idan za a iya tuna baya ana koyarwa da jama'a yadda abubuwan yake mm. Malam Mutari, Malam Mutari, rediyon na kunne, rediyo, rediyo, Malam Mutari. yana jin ki eh, na ce, eh, eh, yawa yawa to a ganin ka ina mahimmancin tatsuniya a cikin al'umma abu ne mai mahimmanci mai tasiri yawa mahimmanci abu ne mai faɗakarwa sosai don yana koyar ma abin da baka sani ba mm. yawa to mun gode kwarai malam mutari mai shayi daga gombe muna godiya kuma ɗan nijar dan mm. nijar ne <laughs> yawa yanzu za mu kaduna salamu alaikum Assalamu alaikum malama Halima. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana. Sunana Alhaji Najib Tsafe daga ran Badarawa Kaduna Najeriya. To Alhaji Najib Tsafe muna jinka to duk da yake dai kin hana mu magana akan tangace a ah, ina tun da ga Jamila nan kakku jin kan ta kai naushi ga Jamila ai dole ku ce wani abu amma dai za a yi magana tatsuniya yawa to da gaskiya mu muna ganin cewa ya kamata dan gote ya diba irin yanayin da ake fama da shi da rashin ilimi da kuma rashin ayyuka aikin yi musamman ma a jihar Kano. Da kuma bacewar tatsuniya. Yawan Kuma a taimaka yanzu yadda ake fama da irin wayannan abubuwa na yan gudun hijira a ce ya kafa wata makaranta ko kuma wani abin da zai taimaki al'umma ba zai sai kulob ba kuma sai ya ba da kuɗaɗe a rubuta littattafan tatsuniya <laughs> a'a ko ba a rubuta littattafan tafi tatsuniya akwai irin su wanda margayi bakar imamu suka rubuta dan magana jari da sauran tafi haka eh. wanda suke koyarwa da kuma ilmantarwa to mm. gaskiya an samu karancin tatsuniya musamman tunda ba wai tsofaffi ne babu ba amma kila tsofaffi irin na da wanda suke zaunar da yara inda wannan mm. wata tarbiyya ce ake koya ma yara a gida yara ba zuwa yawon banza ba sa gallaban kowa da kowa yau alhaji ba yanzu kin da zama irin na kidan wurin malama halima ce za ku koyarta yau eh, alhaji najib ma sai a dauke ka wani abun dariya <laughs> kai la ila alhaji najib a ganin ka me ya kawo bacewar tatsuniya haka a cikin al'umma to ni abin da nake gani malama halima bacewar tatsuniya shine watsar da a kalca da muka yi tamu ta mutanen arewa musamman al'adu irin namu masu kyau. Mm. da muka watsar domin ko a cikin littafin sardauna ma da karanta tarihi shi yakan ba da tarihi inda suke zuwa tatsuniyar alaba a gidan wasu da dattawa tsofaffi wanda suke gaya masu abubuwa wanda za su amfane su a cikin tatsuniyar nan hmm. ba wai manufan ba shine wai a ji labarin ba a'a a aiki da koyarwar da suke cikin labarin shine abin da yasa ake son yara su zuwa irin wannan domin za ki ga dabaru da dama da karin magana duk akan koya a cikin tatsuniya amma yanzu ya mu nan bariki da ake haihuwa ba wani magana iya karin magana ko sanin wani abu makamanta haka kina ji wani babba ma yanzu ya bugo ya ce shi idan za a yi tatsuniya ma sai to sosai mun gode kwarai alhaji naji mun gode sosai yawa to har yanzu dai muna kaduna salamu alaikum eh, mai magana wa alaikum salamu alhaji abubakar mamman na waban yawo ne to alhaji abubakar muna jin ka hajja duka laifi ne da dama mutanenmu lokacin da turawa suka zo ai da da rubutun ajami muke yi in za a aika wasiƙa wajen sarakuna a ce da ajami ake yi da abin nan da turawa suka zo sai suka kowa wani da shi hafa hmm. da haka yaran mu za su gane cewa tafiya yanzu kuma kula bita an kace ma wani bai san <laughs> ba ba mm. ba ta eh, ba ba kan wa ba da ba ka ko ba ba kuma da za a yi yanzu china da su rasha da yaran su suke yi mm. mu yanzu abin za a ba da gwamnatocin mu za su kara bayarwa a dawo da hausa a makarantu a rinka koyar da hausa to yanzu Hausa mu ne zai ta yaro yana cewa gaya <laughs> to mun gode kwarai Alhaji Abubakar. Jama'a masu saurare sai litinin war haka abin da ya sawaka kenan a madadin kowa da kowa Halima ce ke sallama da ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.